APC! Change! Change! Bangaren tsohon gwamna a Tahiru Dalatu Bafarawa kenan sa'ad da suka kira gangamin jama'a ofishin da suka bude na jam'iyyar inda suka gabatar da wasu mutane biyar a matsayin shugabannin rikon kwarya na jam'iyyar na jihar a ƙarƙashin jagorancin Abubakar Sadiq Sanyinna. Wannan ko ya biyo ne bayan sanarwar da aka yi ta watsawa a kafafen yada labarai da mataimakin ma'ajin jam'iyyar na ƙasa Usman Dan Madami ya rattabawa hannu. na wasu mutanen daban a zaman shugabannin jam'iyyar na rikon kwarya a jihar a ƙarƙashin jagorancin barista inuwa abdulkadir Bangare na Bafarawa dai na kallon sanarwar a zaman jabu da kuma ci gaba da yunkurin karbe jam'iyyar da gwamnan jihar Aliyu magatakardawa mako yake yi musu, in ji tsohon shugaban jam'iyyar ANPP kuma na hannun daman Bafarawa Alhaji Ibrahim Mil Goma. Don APC waɗanda an faɗi mutanen PDP na, don haka magana APC a ce za a kaddamar da shaida to wallahi ba gaskiya ba ne. Na fahimce ka yanzu kuna kaddamar da waɗannan shugabannin kwakwariya na na jam'iyyar APC na jihar Sokoto kenan. Ai ba mu kaddamar da shugabanni shugabanni na ƙasa ba su taho ba, amma dai tun farko jam'iyyar APC ta ƙasa ta ce mu ba da sunayen mutane wanda su kiyaye teka tun lokacin nan mun ba da su sanyina. amma akwai wata takarda kuma yanzu da aka bayar dauke da sa hannun sakataren kasa na ita jam'iyyar wanda ya ba da sunayen wasu shugabanni kuma da dai ka karanci takardar nan ba gaskiya ba ne wannan takardar da aka yi sun rubuta ne sun kai sun kace suna son su kaddamar da a kaddamar su wannan mutane sun kace aka ce to an jiya ai sun yi notice sun aje ai mu ne har yanzu mu ne adda shugabanninmu mu a shugabannin waɗannan mutanen To sai dai na tuntubi barista Inu Abdulkadir wanda sanarwar ta ayyana a zaman shugaban kwamitin na riƙon ƙwarya wanda ya ce su ne halattattun shugabannin da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta sanda su. Ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta shata yadda za a yin kwamiti na riƙo a dukkan Najeriya ba su kutuba kawai. Ƙa'ida ce inda duk wani gwamna wanda ya amince da APC ya shiga APC shine jagoran wannan tafiya. in dai mutum ya yarda da manufa ta apc to bai kamata ya saba ma umarni na ko jam'iyya ta ƙasa ba shin daga cikin biyu din nan wane ne na gaskiya ka ce sakataren jam'iyya na ƙasa na riko shi ya samu takarda hannu amincewa da wannan kwamiti na jiha na riko a ƙarƙashin shugabanci na na biyu ya ce akwai takarda wadda ta nuna cewa eh, wani ashi eh, lawal tukuru faru ya samu ta hannu yana ba da sanarwa cewa tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attaru bafara ya amince da naɗa su saboda hanga abu ne wanda ku yan jarida ya kamata ku yi kunji ga ka'ida wacce ya kamata a yi da ita sai dai na yi yunkurin kiran lambobin da ake zaton samun shugaban rikon kwarya na jam'iyyar na ƙasa chief bc akande da sakatare tijjani musa tumsa domin jin gaskiyar lamarin amma duk lambobin ba sa shiga wannan kikikakar da na kara hura wutar rikicin yakin mallakar jam'iyyar a tsakanin waɗannan jigajigan biyu na jam'iyyar a jihar Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. harkar ya sace ban koma wada da dangina. Ege mota motar ya sace ban saka wada da dangi ba, ballanta ma shiga gaba in kai wada. hali da kaɓawa.